ku sun ɗauko ni da yan lemata wannan musta samun kenan da shi da mataimakinsa a su mana ogan yauwa wannan yaron ne ga ogan ya san shi dan inna ku sannan ga bayis cameraman ba asko ni ba jarumi mara kamun kai shi <clears throat> ballagazan jarumi kenan wanda shi fa bai da kamun kai kwata-kwata bai da fakijin kuma sabuwa na al'amin mai kuma producer mara kamun kai producer wanda artist suke aiken sa ba producer mara kamun kai ba kai <laughs> ka nemi hankali <laughs> idan kun Allah ya sa ka haɗu da Ahmad Amarya ka gaya masa ine masa fatan alkai zuki ya fi ya ɗauke ta gara eh Kwarin kyamarar nan ko za ta ɗauki ko za ta ɗan eh to haka